ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين amma بعد ‘yan uwa barka mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a inda muke tattaruwa domin karanta da kuma yin bayanin abin da ya sauƙaƙa daga cikin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na ƙofar ƙaura kofar ƙauren katsina wanda aka fi sani da suna kandahar domin ci gaba da darasin tafsiri da muka fara a wannan ramadana kamar sauran watanni waɗanda suka gabata barkanmu da sake saduwa 'yan uwa musulmi a wannan maraice na goma goma ne ko ga watan ramadan ramadanan wannan shekara tarihin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da uku hijirar annabi daga maka zuwa madina wanda ya yi daidai da tarihin miladiya wato haihuwar annabi isa alaihi salam daga na aka samu maulidi miladiya maulidi birthday miladiyar annabi isa alaihi salam wanda idan tarihin ya inganta 29 ga watan bakwai shekara ta 2012 miladiya in tarihin ya inganta to yan uwa kamar dai yadda muka saba muna ainihin ci gaba da karatu a ainihin cikin suratu taha suratu taha idan ba ku manta ba jiya mun karanta falabista sinina fi ahali madiyana ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى أنا نمك دس آية عند الله سبحانه وتعالى yake baiwa annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna umarni su tafi an gama shiri an zaɓe su bayan an hora su musamman shi annabi musa alaihi salam an ba shi horo an ba shi makamai an ba shi hujjoji sannan an ainihin amsa mashi addu'o'in shi sannan an tunatar da shi nau'o'in taimako da ainihin ni'imomi waɗanda allah maɗaukake mishi kafin yanzu sau da haka yanzu duk abin da ake da bukata don tafiya a tinkari azzalimai wajen isar da sakon Allah sun kammala saboda haka a yau cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ji kuma irin uslubin da Allah maɗaukaki ya umarci annabi Musa da ɗan uwan nashi Haruna su yi amfani da shi wato salon isar da sako domin salon isar da sako iri-iri ne waɗanda suke shugabanni masu adalci akwai yadda ake isar musu da sako waɗanda suke shugabanni masu kama karya akwai irin yadda ake isar musu da sako waɗanda suke malamai shugabanni akwai yadda ake isar musu da sako waɗanda suke jahilai akwai irin yadda ake isar musu da sako haka 'yan birni akwai irin sako isar da sako usulubin isar da sako na 'yan birni in ka je kauye ba irin shi za ka yi ba haka misali irin darasin da za ka yi a wannan masallaci in ka tafi wani masallaci in ka irin shi shi ka kawar mutane na ba an fahimta to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu irin usulubin da za su amfani da shi salo na ainihin abin da isar da sabon in sun isa kamar yadda sai mu saurara domin mu albarkatu da karanta wasu abubuwa daga cikin waɗannan wasu ayoyi daga cikin waɗanda za mu karanta in Allah subhanahu wa ta'ala ya yada daga bakin alarma alarma bismillah a'udhu billahi من الشيطان rajim na'am bismillahir rahmanir rahim اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا نعم لعله يتذكر أو يخشى نعم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يتغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتعه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى <coughs> jiya mun ainihin abin da karanta izhaba ila fir'auna inna izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri akwai <coughs> ainihin abin lura da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ayoyi da hujjoji waɗanda ya baiwa ainihin fir'amin annabi Musa alaihi salam da dan uwan shi Haruna ya ba su umarni su tafi to ya ba su wani umarni wanda bai kamata mu da kanmu mu sakaci da a wajen aiwatar da wannan umarni musamman a lokutan da muke kokarin isar da sakonnin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayin Allah ba ya ce walataniya fi zikiri ma'ana kada ku yi ainihin sakaci kada ku yi rauni a wajen ainihin zikirina wajen tunani tunawa da ni da wajen ambatona saboda shi zikiri yana da fa'idoji kwarai-kwarai da gaske yana da fa'idoji don haka kuka ga tarihin musulunci yana cike da zikiri a lokuta na fuskantar hadari ko lokuta na samun nasara ko lokuta da ake ganin kamar an samu galaba ko nasara akan al'ummar musulmai saboda haka ne kuke ji ko a wajen karatu ne wato aka faɗi wani abu na ban mamaki ko na ban sha'awa ko na tausayi abin da ke fitowa daga bakin musulmai in ahli sunna ne shine Allahu akbar Allahu akbar ha kuma Allah maɗaukaki ya yabi waɗanda suke yawaita zikiri nan a cikin al'amuransu musamman lokacin da suke gudanar da al'amura waɗanda suke na yada addinin Allah na ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma da sauran halaye da suke ciki kamar yadda mun riga mun yanko bayani ahli sunna yi sai da zikiri ahli sunna rayuwar shi gaba ɗayanta zikiri ne amma shi bai da baki ne da zai riƙa yin riya bai da baki da zirgayi saboda duniya bai da baki kuma bai da imani mai rauni da zai ɗauki zikiri mai martaba da sauransu ya je ya saida a gidan biki ya je ya saida a gidan suna ya je ya saida a gidan aure a ya hada da kiɗa da waka da sauran ire-irensu a'a ahli suna ya ɗauki zikiri al'amari ne muhimmi yana da matsayi yana da martaba a cikin ainihin abin rayuwar shi ta bautar Allah subhanahu wataala rayuwar shi a doron ƙasa saboda me saboda shi ahli sunna ya yadda kuma yayi imani da abin da aya ta 191 ta faɗi a cikin sura ta uku alarama waɗanda Allah ke cewa a inda Allah ke cewa الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ainihin ahli sunna ba sai an yi kiɗi sai an yi rawa sai an buga ainihin kirji sai an yi gayyatar biki da sauran ire-iren su ba su su ne allazina yadhkuruna allaha waɗanda suke zikirin Allah yayin da yanzu za ka fito daga gida sai da kai zikiri da za ka hau abin hawa sai da kai zikiri da ka sauka sai da kai zikiri da za ka shigo masallaci sai da kai zikiri da za ka zauna sai da kai zikiri bismillah haka ne ko ba haka wani akaramukallah saboda haka allazina yadhkuruna allaha qiyaman a tsaye ne wa qu'udan a zaune ne wa ala junubi har in zaka je zaka kwanta har in kana cikin barci kai mafarki wato sai shari'a ta ce kai zikiri kai musulmi na kwarai mai dabbaka umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ce wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna nutsuwa suna yin tunani suna yin tsokaci suna yin ta'ammali cikin al'amari abun mamaki na halitta halittar sammai da kasai wa ya tafakkaru na fi halki samawaki wal abdi duk abin da suka gani za su duba akwai aya a cikin wannan abin ko kwaya zarra ce ko kiyashi ne rana ne wata ne mutum ne iska da sauran ire-iren su suna cewa rabbana ma khalaqata hadha batila ya mu baka halicci wannan bisa wasa ba baka halicci wannan bisa barna ba ka halicce shi ne domin mu duba mu karanta ayar ka mu yadda da kai mu gane cewa akwai ka kuma mun yi imani da kai saboda me saboda ainihin malam na cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane irin abu in ka tsaya kai nazari da kyau ka lura da shi da kyau ka lura da yaya aka yi aka samar da shi ya yake rayuwa ina zai je menene manufar abin nan za ka iske akwai aya wadda in ka bi za ta gwada maka hujja mai karfi cewa lallai Allah shi kadai ne akwai shi kuma babu wani in ba shi ba haka ne ko ba haka ba ne. saboda haka a cikin alkur'ani cewa ba sai kun tafi sama ba duk da an ce afala yanzuruna illa ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat ba sai ka tafi sama ko cikin ruwa ko sauransu ba Allah madaukake ce wa fi anfusikum a cikin kan kuma kawai akwai aya afala ta'qilun ba za ku ba za ku masu basira ba kawai tsaya kai nazari akan gashin kanka je yanzu a aske maka ɗauki sati uku ka ga yaya kan yayi sannan ce a sa reza a ɗan yanka fatar ka ga daga ina ne gashin yake fitowa ne wani mashin ne waɗanda na'urori ne suke yin gashin wani kemikal ne ake haɗawa dame-dame gashin yake ainihin samuwa idan allah ya kwace maka wannan gashin watakila sai ka tafi amerika da rasha kana neman likitoci ka kashe miliyoyi bai maido ba su iya maido maka wannan gashin ba ɗauki farcenka kawai farcenka wannan zai in kana iyawa a cire ainihin abin nan iya nan wurin ka ka gani ba ma sai an cire ba zai ka ce mai yanke kumfa ya yanke maka ka tsaya ka yi ta kallon in kana iyawa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar sati guda ka gaya ya zai kasance yana fitowa ko bai fitowa in ka bar shi ya yi kamar sati uku ko sa ya zai kasance to amma nan gindin inda farcen yake fitowa je ka sa likita ya bare ka ga daga ina ne yake tohowa menene da menene da wani sinadari kai waɗannan farfesosi ne suka haɗu suka yi irin wannan ainihin hikimar da ake samun wannan ainihin abin da yake fitowa yake fito maka kumbarka in yau Allah ya kwace ta ya cire ta in kana neman a maida maka ita mai aiki irin nata da ado da kawa da komai ta yi maka amfani da sauran ire-iren da wace kasa da wace kasa da wani farfesa da wani dokta za ka gani su iya maido maka da shi wa fi anfusikum afala saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana son kowane lokaci mumini ya kasance cikin zikiri a bacci yana kwance bacci ne yana tafe ne yana zama ne yana hawa ne dan haka Allah madaukaki ya yaba wa al'ummar musulman da suke wannan alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar ka tsare mu azabar wuta ya ubangiji kai wallahi a musulunci ko fagen daga kuka tafi Allah maɗaukaki ya umarce mu da yin zikiri a fagen daga ba a fagen ainihin wato kiɗa da rawa da shaye-shaye da waka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kaseeran in kuka sadu da abokanan gaba ku dawwama ku yi ta yin zikirin Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar taimakon Allah yana tare da ku ku je ku duba tarihin yakin badar ko da wanda aka kwatanta aka yi shi a fim ku duba ku ga irin yadda al'ummar musulmai suke da yakin odu a yayin da ainihin yaki ya so ya karye musu da yakin sauran yakoka da makamantan ire-irensu don haka ne malam ibn kasir ya ce ban da ainihin abin waɗannan wurare a yayin da ya zo yana tafsirin fassarar wannan aya izalaki tun fi'atan fasbutu laha kasira Ya ce wal muradu abin da ake nufi shine annahuma wato su ainihin Musa da ɗan uwan shi Haruna la yafturani fi zikrillah su tafi tun daga lokacin da Allah ya umarce su har su isa ga ainihin fir'auna kada su yanke wajen zikirin Allah musamman fi hali muwajahati fir'auna yayin da za su kalubalanci su fuskanci fir'auna li yakuna zikrullahi auna lahuma alaihi don zikirin na Allah ya zama taimako akan ainihin wato su samu galaba su samu nasara akan fir'auna saboda fir'auna kamar yadda muka faɗi muku kishin biki ne sai an yi me sai taro sai an haɗa hadda zikirin Allah wa quwwatan lahuma ku kasance masu yin zikiri sai ku samu ƙarfi wa sultanan ku samu wata hujja kasiran lahu da za ta karya shi da da sojojin musulmai ba sai an yi musu allura ba sai an yi musu allura ba Allahu akbar ita ce allurarsu duk abin da ake da an fara Allahu akbar za ka ji tsikan jikinka ta tashi jijiyoyinka sun dawo yadda suke ka samu ainihin karfin zuciya karfin jiki da karfin imani da sauran ire-iren su ina fata kun fahimta to da ka kada ku rika rabuwa da Allahu akbar Allahu akbar tana da fa'ida kwarai-kwarai da gaske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin sahihin ainihin abin eh, hadisi wanda shike hadisin nan mai kyau ne yace inna abdi kullu abdi alladhi yadhkuruni wa huwa fi munajizun qiranahu wa huwa fi munajizin qiranahu wato bawana wanda ya kai ko matuƙa wajen kasancewa bawana na hakika shine wanda yake tunani yake na a lokacin da suke ainihin competition da abokanan abinan ainihin abinan karawashi abokanan ainihin abin nan ɗauki ba daɗe shi abokanan ainihin abin nan gasar shi yana ainihin tunawa da Allah bai mantawa da Allah yana ambaton Allah yana Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar la ilaha illallah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace da annabi Musa da ainihin dan uwan Sharuna ku tafi wala taniya fi zikiri kada ku yanke kada ku gaji kada ku yi rauni wajen zikirina saboda haka kuma duk al'amuran ku kada ku manta da Allah kada ku yi rauni a wajen zikiri a duk yayin da kuke neman galaba da kuke neman samun taimakon Allah subhanahu wataala ku rike zikiri tun ma ba idan ainihin wato Allah ya jarrabe ka da miyagun shugabanni a zaliman shugabanni waɗanda suke ainihin mazalimta ba idan ka tashi shiga gare su ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil akwai sirri a wannan guri duk kullin da aka yi duk sharrin da ake so a yi maka duk irin ainihin abin nan makirci da wulakancin da ake so a yi maka sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karya musu zuciya sun ya hana su sun zo suna tsoron ka hasbunallahu wa ni'mal wakil wani asiri bara ce alaram Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna sai tafi zuwa gawa zuwa ga fir'auna ya ce faƙula lahu ƙaunar layinan in kuka ji alaramba bisanallah na faƙula lahu ƙaunar layina la'allahu la'allahu ya tazakaru au ya faƙula lahu ƙaunar layina ku faɗa mashi magana wadda take mai tausi magana mai mai taushi ku tausasa mashi in kun je yi mishi magana kula lahu ƙaunar layina ɗagiya ne fa a duniya gaba ɗaya babu shugaba mai ɗagawa a lokacin kamar shi babu mai isa da alfahari a lokacin kamar shi a wajen makamai babu kamar shi a wajen ƙarfi na gwamnati babu kamar shi a wajen ƙarfi na soja babu kamar shi a wannan lokaci saboda haka Allah maɗaukaki kuma ya tura annabi Musa gare shi sai ya ce in ka je ka yi uslubi ka yi amfani da uslubi mai sauki uslubi mai taushi kada ka kausasa duk da an baka wannan hujjojin duk da an baka irin wannan taimako da sauransu duk da an amsa maka addu'arka faƙula lahu ƙaunar layyina ku faɗi mashi magana wadda take mai taushi inji Allah subhanahu wa ta'ala menene hikimar wannan la'allahu ya aw yakhsha watakila ko ya ainihin wa'astu ko kuma ya ji tsoro ya ainihin yadda ya amsa kiran da kuka yi mishi قوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى امر الله da dan uwanka Haruna qaulan layyinan magana mai taushi mai sauƙi la'allahu ya tazakar tsammani shi zai wa'astu ko ya tsarkaka au yaksha ko kuma ya ji tsoron Allah amara Allah ta'ala jalla wa'ala, ala nabiyahu Musa wa Haruna alaihima salam alaihima wa ala salatu wa an yaqula li fir'auna fi hali tablighi risala su faɗawa wa fir'auna a halin isar da manzancin da suke yi zuwa gare shi su faɗi mishi me kaulan magana layyinan mai taushi kalaman magana latifan mai taushi sahalan mai sauƙi raƙiƙan babu batun kausasa laisa fihi ma yughdhibu a cikin maganar babu wadda kada ku kawo wadda za ta fusata shi sa sanya ya yi kyama ya ainihin abin nan yi fatali ya ƙiyadda da ya saurare ku وقد بين تعالى وقد بين عز وجل المراد بالقول اللين Allah maɗaukaki da kanshi ya ɗauki nauyin fassara ma'anar me ake nufi da ƙaunin layyin magana mai taushi a can alaran ma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ainihin surata 79 kenan aya ta 17 18 Allah madaukake yace idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka na'am fir'auna innahu tagha yace ka tafi zuwa ga fir'auna lallai shi yayi dagawa ci gaba alarma na'am فقل علك إلى أن تذكى سيك سيمشي يا فرعون ko za ka so ka ainihin tsarkaka faƙul hallaka ila an ta zakka ka ce mishi shin ko kana so ka tsarkaka ko za ka so ka tsarkaka akwai tausasawa a ciki ko babu tausasawa da cewa haka yi ka yi imani ka tsarkaka ka karɓi wanzanci ka gaba abin nan hmm. sai aka ce faƙul hallaka ila an ta zakka shin ko kana so ka tsarkaka ko za ka yadda ka karɓi wa'azi ko za ka yadda ka shiryu faƙul hallaka ila an ta zaka wa ahdiyaka ila rabbika ila rabbika fatakhsha kuma in shiryar da kai ahdiyaka in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga mahalicinka mai rainonka bai ce ila ilahika ba don wannan kalmar za ta fi kaushi sai ce ila rabbika mahalicinka mai rainonka an fahimci wannan ko akwai ainihin tausasawa akwai tunatarwa a ciki wa ahadiyaka ila rabbika fatakhsha sai ka ji tsoron Allah ma'ana sai ka samu ainihin khushu'i ka ainihin zam cikin masu tsoron Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai ainihin jin kai ya ainihin abin nan tsayar da su ya ainihin abin nan sanya su a cikin aljannarsa Allah subhanahu wata'ala kaga anan yayi bayanin menene kaulan layyina ga irin uslubin ƙaunar layyina ya ce wa haza wallahi gayatun filinil kalam wallahi wannan kaiwa matuƙa ne wajen tausasa magana wa ainihin ainihin abin da sauƙaƙa magana kamar yadda kuka gani wa ma umira bihi Musa wa Haruna fi hadhihi aya irin wannan umarnin da aka yi wa annabi Musa da annabi Haruna a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala alarma ya ishara da irinta a wurare daban-daban kamar in ka duba sura ta sha shida aya ta ɗari da ishirin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana na'am وجادلهم بالتي هي أحسن الله سبحانه وتعالى أنن yana ainihin abin nan nuna salo uslubin taushi a wajen wa'azi uslubi na tausasawa a wajen wa'azi musamman yayin da kake fuskantar mutane irin su fir'auna musamman a yayin da za ka fara ɗarsa wannan ainihin kalma mai nauyi a kunnuwansu musamman waɗanda suke bisa ainihin gadon mulki da zabaniyawa da ainihin abinan dogarawa da suwa ne da suwa ne ga sunan cike a fada tun kafin ka shiga fada an ce wata ruwaya sai da wajen shekara biyu kafin yana zuwa da safe ya koma da yamma shi da ɗan ƙunshi haruna kafin a yadda su gan shi saboda haka wato ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka shine islam bil hikima da hikima menene hikima hikima ta kololuwa qala allah qala rasulullahi da ka faɗa mutum allah ya ce ba kai kace ba ba kai ne allah nan ba ai ka gama da ka faɗi manzon Allah mai tsira da aminci fiyayyen gwani a wajen wa'azi ga abin da ya ce shikenan ka gama amma wayo da ƙarya da ainihin tatsuniyoyi da sauran ire-irensu ba hikima ba ne wannan abin rudu ne matukar ba su dace da kalallahu Allah qala ba saboda haka ka ga ana rawaitowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau da yawa a masallacin juma'a a kan mumbarin juma'a a yayin da yake hutuwar juma'a ana cewa kai ka ce mai gargadi ne komanda ne na yaki a fagen daga yana daga murya jujiyoyin wuya shi sun tashi idanuwansa sun yi ja da sauran ire su ya dace da waɗanda da lokacin da yake yin magana wannan usulubi ne da ya dace da irin waɗannan amma irin su fir'auna irin su karuna irin su hamana da mala'un da suke kewaye da su a lokaci na farko ka tafi kai kuma kana gujajjen mai laifi za ka isar da sako faƙula lahu ƙaunar layyina faɗi musu magana wanda take mai sauƙi la'allahu ya tazakaru aw yakhsha faƙul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ka dabbaka udu'i ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana da kuma wa'azi wanda shike mai kyau menene wa'azi mai kyau wanda ya dace da qala Allahu qala rasulullahi wanda ya dace ana koyi da annabi da sahabbai a wajen yin shi wa'azi wanda ake yi da hujjoji ba da kaba ba da rudu da sauran ire su ba da ka kawo batu ka ce Allah ne ya ce a ina Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma yaya aya take Allah maɗaukaki ya ce kaza kaza kaza kaza baka gane ba ai manzon Allah mai tsira da aminci ga yadda ya fassara yaya ya fassara gashi kaza kaza a ina ne magana take ka duba a cikin Buhari ko bikin a cikin Muslim ko Abu Dawud da sauran ire-iren su wal mau'izatil hasana babu wanda yafi kowa kyawun wa'azi fiye da Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yafi kowa kyawun wa'azi fiye da manzannin Allah musamman dai akan gaba wanda shike shine shugaban manzanni shine shugaban annabawa shine sayyidu waladu adam duk wani dan adam shine shugaban shi shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka kuma yi sa'a wa'azozin annabi muhammadu duka suna nan a rubuce nassosin da aka sauka na alkur'ani suna rubuce hadisan da ainihin ya bayyana da bakin shi suna nan a rubuce an ga yayi kaza yana nan a rubuce an ga an yi kaza a gaban shi ya bari suna nan a rubuce waɗannan dukkan su ne aka tattara suka zama sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana neman wa'azin da yafi kowanne kyawu to su waɗannan su ne wa'azin don haka ne a yayin da marubuta suke rubuta tarihin ƙwararrun mutane a duniya a wajen lecture da wajen ainihin wayar da kai da wajen wa'azi da wajen shiryarwa da sauransu waɗanda ba musulmi ba manyan arna gaggagaggan arna da suke manya-manyan ƙasashen kafirai in sun tashi kawo mutum na farko wanda ya fi kasancewa ya fi iya wa'azi ya fi iya shugabanci ya fi iya jagoranci mafi adalci da menene duk tsiyarsu sai sun ce muhammad sallallahu alaihi muhammad bin abdullah wannan balaraban nan da aka haifa a cikin maka a gindin ka'aba shine number one haka ne ko ba haka bai ba kawo su menene kala su wane ne ne wane ne ba kawo su ba annabi muhammadu aka kawo wallahi kuma dole shine dai number one din sannan a duniya kaf babu maganar wadda take an tsare ta ana ta bayyana ta ana ta maimaita ta a ko'ina sai maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba alkur'ani mai girma ba maganar allah ko akwai faɗa mini a ina su wane ne yaushe ne suke maimaita maganar wani mutum mutum nan ko da annabi ne annabi ko da manzo ne in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kiristoci da suke rike da bible suke ta ainihin bible bible bible su da kansu sun ce an yi ta zama ana ta canzawa maganar kuma ba daga bakin annabi isa aka ji ba sannan ba wani annabi ne allah ya saukar mishi cewa wannan littafin annabi isa ne ba a bashi ba aka baka a'a wanda ya zo ya rubuta cewa ya yi wai mafarki ya yi ko paul wai ya yi mafarki ne a ce ya rubuta so da haka daga farko har ƙarshe yanka ce babu maganar annabi isa ba za a zarge ka ba so da haka ne za ka daga farkon bible har ƙarshen shi ba inda aka ce annabi isa ya ce addinin kiristiyaniti ne addinin shi har yanzu babu ka tambayi kirista kai addinin da annabi isa ya zo da shi faɗa min sunan shi in ka faɗi sunan a cikin bible gano mini ayar wace aya ce yanzu na yi na za ka wani ce

دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين wanda duk ya rike wani addini ba musulunci ba a matsayin addini ba za a amsa mishi in ji Allah musulunci an ambaci sunan ghairal islam islam a cikin alkur'ani kai kuma buɗe bible ka karanta mana wannan nassin christianity a cikin bible da Allah ya ce ku ko annabi isa ya ce ba fa su nan ba ayoyi akwai waɗansu wane ne ya ambace mu musulmai ne min qablu fi hadha wa thammakum al-muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum Allah ya ce shi shuhada Allah ya ce shi ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi annabi Ibrahim din nan annabi Ibrahim shi huwa sammakumul muslimin shi ya ambace ku da suna musulmai min kafin kafin yanzu ko hmm. wa fi da kuma cikin wannan musulmi ga musulmai kalmar ta fito harfin bi harfin a cikin alkur'ani kai kuma fito mana da huwa sammakum kiristoci <coughs> a cikin bible ba cikin alkur'ani ba akwai ya kake addinin da baka san shi ya kake addinin da bai da suna a cikin littafin da kake cewa shine littafin wannan addini ya kake addini da annabin da kake cewa shine kake bi ko da shike su ya sun ce ya wuce annabi bai faɗi sunan wannan addinin ba kake yi. shi da ka zo ka tambaye mu wani addini ne sai mu faɗi maka kuma mu faɗi maka wanda ya faɗi sunan a inda kuma aka faɗi sunan kuma shi wannan da ya zo da muku da addinin ya ce da zarar wannan manzo na ƙarshe ya zo a cikin littafin naku to ku yi watsi da abin da kuke ku kama shi saboda haka muke kiran abokanan mu kiristoci domin su zama hakikanin kiristoci na gaskiya su bi umarnin da annabi isa ya bada a cikin bible manzon nan na ƙarshe da siffofin shi da komai da komai da sunan shi da aka bayyana a cikin bible ya bayyana fatun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku maza maza fa ku yi watsi da abin da kuke ku kama shi alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala ya sa kusan kowane lokaci ana samun waɗanda suke jefar da ɗan mangoro su huta da guda su dawo su karɓi addinin musulunci ko yau yau ɗin kullum suna nan suna ta ainihin abin da musulunta da sun duk wanda ya ce zai sai ya bincika me addinin gaskiya duk wanda ya ce sai ya bincika menene hakikanin addinin da annabi isa yake kai duk wanda ya ce sai ya bincika menene addinin da ya kamata ya bi a halin da ake ciki yanzu to zai bar wancan ko da malami ne ko da ya kai matsayin rabarar zai kama ainihin addinin musulunci da haka ne kuke gani a tarihin duniya a yau ba wai da ba a yau a amerika da ingila da sau waɗanda suka kai makura a wajen ilimin bincike science na bangarori daban-daban waɗanda suke amsar musulunci wato suna da yawa a halin da ake ciki a turai ko jiya ina je ana cewa babu addinin da yake yaduwa tamkar ainihin wutar gobara a turai kamar addinin musulunci shi addinin na christianity sai karewa yake kamar kudin guzuri coci cocin nasu sai saidawa suke da yawa kuma musulmai ke sai su da masallaci coci ta saidawa masu cocin za su saida dama ana kakkafawa ne saboda ne saboda neman kuɗi to babu customers dama ya rage sai mata sai yara sai samari masu neman yan mata su ne suke zuwa amma a je bautar Allah ka ji cewa bautar Allah kake yi ai kai kasan ka shiga coci ka shiga masallaci akwai bambanci saboda Allah masallaci babu kiɗa masallaci babu waka masallaci babu masallaci ba kaza ba kaza sai me duk wanda ya zo cikin masallaci da sarki da talaka da gamna da soja da 'yan sanda da madam da ainihin wane ne duk wanda ya zo masallaci sahu daya da talaka da sarki da talaka da gamna da talaka da jami'in tsaro da talaka ka fada da ka fada wanda ya zo inda sahu ya tsaya ya tsaya ba a san ka zo ba kai da wane da wane dukkan kun zo nan gaba gawa gaba ga mai kowa wajen bautarwa wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala duk girmanka duk matsayinka da an ce Allahu akbar zaka koma bayan liman limamin nan ko da talaka ne ko da yaro ne ko da ainihin ba ƙauye ne shine liman gamna koma bayan shi sarki koma bayan shi mai kudi koma bayan shi dukkan ku ke ku yi layi ku yi layi za a yi wa za a wa Allah ne liman da ya ce Allahu akbar ma'ana Allah shi ne mafi girma kowa ya ce Allahu akbar ka daina tunanin kowa ka daina ba maganar ciniki ba maganar kaza ba maganar kaza mai milki kake dan kasuwa ne ma'aikaci ne yanzu duka an manta da wannan an koma ga Allah subhanahu wataala ka ga cewa bauta kake tsakani da Allah sai Islam saboda duk wanda ya yadda cewa shi bawan Allah ne ya yadda cewa Allah ya halice shi dan ya bautata wa Allah ya yadda cewa akwai hisabi gobe kiyama akwai wuta akwai aljanna ya gaggauta ya zo ya amshi addinin shi addinin na wane ne dama nashi ne addini na kowa da kowa addini na Allah Allah Allah kowa da kowa saboda haka duk wanda yake addinin musulunci ya kama wani addini ya bar natural hakikanin addini shi ya kama wani addini na rudu ka je ka yi bautar wani Allah wanda bai halici kowa ba bai halici shi ba bai halici kowa ba ka zo ka kama ainihin abin ka bar bautar Allah mahalici ka kama bautar wani Allah subhanahu ta'ala saboda haka maza maza ku dawo ga addinin musulunci ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi da su ka yi da su da ta hanya da hujjoji waɗanda suka fi kyawu ta ainihin abin nan uslubi wanda ya fi kyawu wannan a nan za mu fahimci ana karantar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi umarni a yi da'awa ku da Allah ya yi muku baiwa ya sanya ku a hanyar da'awa to abin da Allah yake so da'awar ku yi ta a cikin hikima ku yi ta tare da tausasawa ku yi ta tare da hujjoji ku yi ta tare da nuna ƙauna so muke ka shiryu faƙul hallaka ila an ta zaka shin ko za ka so ka zama ka tsarkaka ka ainihin gode wa Allah wa ahadi ka ila rabbika fatakhsha in shiryar da kai zuwa ga mahalicinka ka ji tsoron Allah ka ainihin abin nan a kasance na kwarai wannan kun ga salo ne na usulubin wa'azi hakika wani bawan Allah ya yi kokari da yake ainihin tsara wata kasida yana cewa walau anna fir'auna lamma taga wa qala ala allahi ikam wasura anaba ila allahi mustaghfiran lama wajada allah illa ghafura allahu hmm. akbar kun gane bayanin yace walau anna fir'auna lamma taga wallahi da bisa kaddara a ce fir'auna yayin da ya daga wannan ya ce shi ne ubangiji mafi girma ya faɗi kalmomi ya gina ga Allah ifkan na ƙarya da zur da ya ainihin gane anaba ilallahi ya dawo zuwa ga Allah mustaghfiran yana neman gafara lama da Allah wallahi da bai iske da bai samu Allah ba sai gafuran mai gafarta mishi inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba Allah yana son in kai laifi ka nemi gafara <coughs> wanda yake laifi yana tuba yana neman gafara wani lokacin matsayin shi har yakan wuce wanda shi ya zauna ba ma laifin yake yi ba saboda shi da kanshi istighfarin neman gafara ibada ne da haka ku yawaita neman gafara Allah madaukaki mai gafarta zunubai ne ku yawaita tuba Allah madaukaki innahu kana tawwab lalle shi mai yawan amsa tuba ne alarma ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha dai ko kuma wani bangare na malamai suna bayanin cewa la'alla a cikin alkur'ani gaba ɗaya duk takan zo da ainihin abin din ta'allil amma ban da suratu shi'ara inda Allah ya ce wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun kuna ainihin abin ruku kuna kakkafa kuna giggina masana'o'i wuraren yin ayyuka na sana'a da sauran ire-irensu la'allakum takhludun ma'ana ka'annakum takhludun kamar za ku ainihin dawwama ba ainihin wancan usulubin bane alarama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce eh, la'allahu ya tazakkara aw yakhsha ma'ana anan la'alla ya tazakkara aw yakhsha ay raja'ikuma wa da'amikuma wa da'imukuma waɗa ma'ikuma wato ƙaunarku da gurinku shine ma'ana la'alla ko ma'ana kwashiri ko ma'ana zai shiri ko zai ji tsoron Allah saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa fa'atiyahu sai suka je menene Allah ce ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال سي أين موسى دا فرعون سكتي هكذا da haruna musa da haruna suka ce me rabbana ya ubangijinmu haka ne ko ya ubangijinmu inna na na khafu mu muna jin tsoro aikin babba ne an ya furuta alaina kada ya gaggawa ya ainihin ɗauki mataki a kanmu ya kashe mu aw an ya daga ko kuma ya dagawa girman kai ya ruɗe shi ya ƙi yadda da abin da muka kiraye shi amma dai duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su umarni ya ce su tafi dai la la khafa innani معكما أسمع وأرى قال سي الله سبحانه وتعالى يتي لا تخافا kada ku ji tsoro ya Musa da Haruna la ta kada ku ji tsoro inna ni ma'akuma ni ina tare da ku asma'u ina jin ku ina jin duk abin da ke faruwa wa ara kuma ina ganin ku ay la takhafa minhu kada ku ji tsoron ainihin fir'auna fa innani ma'akuma asma'u kalamakuma ni ina tare da ku ina jin maganar ku wa kalamahu ina jin maganar shi wa ara makanakuma ina ganin matsayin ku da wurin ku wa makanahu ina ganin shi matsayin shi da wurin shi la yakhfa alayya min amrikum shay'un wani abu daga cikin al'amuran ku bai oro a gare ni ku tafi karkashin tsaro na karkashin ainihin abin da kiyayewa ta ku sani cewa anna nasiyatahu wato makwarkwadar shi wato biyadi tana hannuna ni ke juya ta ni ke sarrafa ta yadda na so in ya ga dama yanzu nan fir'auna zai amshi imani bala ya ta takallamu wala ya nafas fir'auna bai iya magana bai iya numfashi bai iya kamu illa bi izini sai da izini na wa ba da amri sai da umarni na saboda haka kada ku damu kada ku ji tsoro ana ma'akuma bi hifzi wa nasari wa ta'yidi ina tare da ku wajen tsaro ina tare da ku wajen taimako ina tare da ku wajen karfafawa saboda haka siru ala barakatillah dan gani to ya za su tafi ko har yanzu dai suna da saura <laughs> suna da sauran yankan hanzari kuma la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara su baye sai suka fassara wannan ai Allah yana tare da shi hulul kenan asma'u wa ara yana ji yana gani amma ahlus suna suka ce a ai yana tare da su da ilimin shi yana ji yana gani babu inda za su je cin su ko ainihin ganin su yayi mishi nisa ko ya mishi wahala da sauransu Allah ne yaya Allah yake ba mu san hakikanin zatin shi ba yaya jin shi yake mun san ji irin na mutum da dabba da sauransu amma jin Allah ba mu san shi ba saboda me saboda ba mu san zatin nashi ba kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce da kai ya ga Allah ballantana ya ce ga irin zatin shi ga irin jin shi ga irin maganar shi ga irin ainihin abin nan jin shi da ganin shi sai dai mun yi imani akwai Allah mun yi imani akwai zatin Allah mun yi imani Allah ya daidaita a akan al'ashi mun yi imani Allah yana da ilimi mun yi imani Allah yana ji mun yi imani Allah yana gani amma fa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ganin shi ba irin na halitta ba ganin shi da jin shi da kamun shi da daidaiton shi da ainihin hannaye shi ba irin na kowa ba saboda me saboda ba wanda ya kama da shi dan haka shi kadai ya bar wa kansa sani yaya irin jin shi yake yaya irin ganin shi yake yaya irin magana shi take yaya daidaiton shi yake yaya saukowar shi yake da ka ce wa dan bid'a Allah yana saukowa sai ce inna lillahi ka ci sun yi wa Allah guri wai Allah yana saukowa a to bai saukowa idan kai kace bai saukowa to muna son mu ji wace aya ce tace da kai Allah bai saukowa mu kuma mu ce alarama ya faɗa maka ayoyin da Allah da kanshi ya ce yana saukowa ko babu alarama babu <laughs> babu ga wani can ya kawo maka waje a rabuka wal malaku saffan saffa eh. waje a yau mai izin bi jahannam ja a rabuka ubangijin ka ya zo daga ina ya zo daga gabas ko daga yamma eh. ko daga kudu ko daga arewa ko daga gidanku ar-rahmanu alal arshi stawa manzo wanda Allah ya ce la yantiku anil hawa in huwa illa wahan yuha yace yanzilu rabbuka ubangijinka yana sauka kai kuma malam naka yace a'a bai saukowa bai zowa wacce magana za mu dauka to zaka zo ahlus sunna that's one ba ba wani kewaye kewaye babu wani lankwashe lankwashe babu tawili babu ilhadi babu menene yadda Allah ya ce haka amma yaya abin yake ba ruwan Allah madaukaki ya barwa kansa sai ina ba ta an bayyana an gane ko to Allah ya sa mu dace innani ma'akuma asma'u wa'ara lallai ina tare da ku ina ji kuma ina gani saboda haka kada ku damu shi kuma da kuka ce kuna jin tsoron shi makwarkwaɗan shi a hannuna take in na so yanzu bai ƙara numfashi in ya so in na so yanzu bai ƙara mu in na so yanzu da shi da ƙasa ta baya su zama ƙura su zama ɗaya kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan annabi Musa ya yadda annabi haruna ya yadda sauran mu'mini sun yadda amma su fir'auna da fadawan shi da mabiyan shi ba su yadda ba sai da ta kai ga an gwada musu ga fir'auna dagiya musa ya shiga ruwa da rundunar shi sun ƙetare ruwan ya ainihin dare sun ƙetare fir'auna da rundunar shi da karfin shi da sojojinsu sun zo allah maɗaukaki ya sa ruwa ya harkar da shi aka jeho da gawar shi ainihin abin gaba litakuna liman khalfaka aya ka ka zama aya abin wa'azi ga masu ɗagawa da za su biyo bayan ka saboda ka duk waɗannan shugabannin da kuke gani suna ɗaga hanci suna ainihin toro ko suna menene wallahi akwai lokacin da za su zama abin tausayi in sun yi sa'a ne su zama a hannun mai wanke su a juya su nan a juya su nan a zo a ajiye gaban liman liman ya ce Allahu akbar ina constitution ina penal court ina cpc ina dokar majalisar ɗinkin duniya mai lamba kaza ina suke ina kaza ina kaza a lokacin babu su ba ka san a ambace su danginka ba ka san ba su san a ambace su abinda suke so liman ya tsaya ya ce Allahu Akbar ya karanta abin da aka samo daga bakin annabi na abin da ake karantawa a wajen sallar gawa ka tafi ka tafi turai ka tafi ina ne ka je ka yi zaman mulki ka zama kaza ka zama kaza ka kana mutuwa daga amerika ko rashe ko ingila sai ce a dawo da kai in aka sauka abuja a dawo da kai in an dawo katsina ma ba za a kai ka fada ko ina ba a kawo kai ƙauyenku sannan ma za a kira a kirawo limamunku limamunku limamunku ku me za a yi ai wane ne za a yi wa sallah da me za a yi mishi sallah da ƙalar Allah ƙalar Rasulullah to da aka wuji tsoron Allah Allah shi kyauta la ta kafa inda ne ma'akuma asma'u wa'ara ci gaba alarma na'am فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك نعم والسلام على من اتبع الهدى نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'atiyahu sai suka tafi suka zai wa fir'auna yaya aka yi suka isa me suka faɗi da shi kwana nawa suka yi wata nawa suka yi yaya aka yi har suka isa ga fadar fir'auna yanzu bayanin da ke gwagwarmaya ake so a gwada ba ainihin tarihi ba kawai daga inda Allah ya ba su wannan umarni na ƙarshe ya faɗi musu yana tare da su da ainihin tsaron shi kawai sai aka dira a ainihin farfajiyar fadar fir'auna ga annabi Musa da Haruna yau a gaban fir'auna suna faɗa mishi kalallahu suna mishi wa'azi fa'atiyahu sai suka zo mishi faƙula sai suka faɗi mishi su biyu inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne ya fir'auna na farko fa'arsil ma'ana bani isra'il banu isra'ila da ka ainihin tsare a kurkuku ka maida su bayi kake ta ainihin abinan azabtar da su ka sake su wala tu'adhibhum kada ka ci gaba da azabtar da su ina ka bi ayatin kuma hakika mun zo maka da wata aya mu'jiza da take gwada cewa mu daga ubangijinka muke ai ji ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da ayoyi mu'jizoji daga ubangijinka wassalamu ala man ittaba'a huda aminci ya tabbata akan wanda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a ba ga fir'auna ba ba su ce wassalamu alayka ba wassalamu ala man ittaba'a huda kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya rubuta Herakla sarkin ina kenan Rum wasiƙa da ya ce bismillahir rahmanir rahim daga muhammadun rasulullah ya ce ila herakla azimin rum ya ce menene wa salamun ala manitta ba'al huda aminci zaman lafiya ya tabbata amma ga wanda ya bi shirya wanda bai bi shirya ba fa mafhumul jumla mafhumul jumla ita ce za ta tabbata akan wanda bai bi shirya ba Allah ya sauƙaƙe kun ga nan sai aka ce fa'atiyahu sai suka zo masa su biyu kenan ko ai wannan ana nufin annabi musa da haruna shi kuwa wanda aka je gare shi din hu shine wa shine fir'auna da aka ce faƙula lahu ƙaunar layyina ku faɗi mishi sai suka same shi suka ce inna rasulani ilaika mu manzanni ne guda biyu ba ni kaɗai ba musa ni da haruna daga ubangijinka ga abin da muke so ka yi arsil ma'ana bani isra'il ai khalli anhum wa atliqhum lana karabu da su ka sake mana su nazhabu ma'ahum yazhabuna ma'ana haisu sha'u su shiga cikin gari su je inda suke so su bar inda suke so su zauna a inda suke so wala tu'adhibhum kada ka cika bada azabtar da su wace irin azaba ce ne wannan azaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana fir'auna ya azabtar da banu isra'il dan me ake azabtar da banu isra'ila ne su wane ne banu isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana irin wannan azaba alarama a cikin suratul baqara aya ta 49 Allah ce wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi min ali fir'aun hmm. yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum wa fi dhalikum rabbikum azim anan ayat da muke kai arba'in ta ce wala tu'adhibuhum kada ka azabtar ko wace irin azaba ce sai Allah madaukaki ya fassara yayi bayani daki daki akan wannan azabar a wannan aya ta ainihin 49 wa iznajjaynakum min ali fir'auna ka ambaci lokacin da maka tsayar da ku kai Musa da kai da sauran banu Isra'ila daga ali fir'auna mutanen fir'auna iyalan fir'auna ya su al'azabi a lokacin da suke kwada muku mummunan azaba wace iri yuzabbihuna akun suna yayyanka ƴaƴayanku maza wa ya nisa akun su bar ƴaƴayanku mata su rayu su bautatar da su su maida su bayi da sauran ire-iren wannan azaba ce ko ba azaba ba ce akwai wanda zai yarda da irin wannan kaskanci da wulakanci kai wani da a yi mishi wannan gwanda a kashe shi ya huta haka ne ko kamar yadda wani ke cewa da wulakanci ga musulmi gara shahada ko da wulakanci gara shahada ga musulmi dan shahada ba illa ba ce yawa ka kama mata shi da 'ya'yan shi kana tabbatar da su ka kama mazaje ka kulle ka kam ai wannan azaba ne ko ba azaba bane daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bayani a cikin suratu Ibrahim alarma Allah madaukaki ke cewa wa iz qala Musa li qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz anjakum Musa li qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idan min ali fir'auna yasumunakum نعم يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم exactly abinda waccan sura ta abinda aya ta suratul baqara ta fadi shine ainihin wannan aya ta ainihin abinnan suratul ibrahim aya ta ainihin abinan eh, goma sha hudu amin aya ta shida take cewa wai iz qala musa liqaumi ka ambaci lokacin da Musa ya faɗi wa mutane shi zukuru ni'matallahi alaikum banu isra'il ku tuna fa da ni'imar da Allah madaukake ya muku ba ku ne fa iz an ja'akum min ali fir'auna yayin da ya tsere da ku daga mutanen fir'auna suna neman su halaka ku suna azabtar da ku suna kakkashe ƴaƴan ku maza suna bautatar da ƴaƴan ku mataye yasumunakum su al'azabi suna kankwada muku mugunyar azaba mummunar azaba wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna yayyanka ƴaƴan ku maza suna raya ƴaƴan ku mata menene yasmuna kum su'al azab yasmuna bi abnakum wa yasayuna sa'akum wa fi zalika bala'un min rabbikum adin yace a cikin wannan bala'un akwai jarrabawa akwai jarrabawa akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangijinku jarrabawar mai girma ni'ima ce wannan Allah madaukake muku kun ga anan an ƙara mana bayanin irin nau'o'in azabar da ainihin fir'auna yake kwankwadawa banu isra'ila saboda me saboda an ci a cikinsu za a samu mutumin da zai yi sanadiyar tafiyar mulkin shi a nan sai ga wannan mutum ya zo har da ƙarfafa shi da ɗan uwan shi ya shiga fada yana faɗawa fir'auna sai wa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibuhum ka sake su kada ka ci gaba da azabtar da su menene dalilin wannan saboda ya samu umarni daga Allah menene dalilin wannan ne ya taka ya samu hujjoji daga Allah yana kuma tare da mu'ujizoji waɗanda idan kura ta fara tashi za ku ji irin yadda aka ainihin nan. fara ainihin abin nan kawo hujjoji ana ainihin kaskantar da masu ɗagawa waɗanda suke ganin sun isa suka kaskanta suka wulakanta a nan za mu dakata cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah maɗaukaki ya kai mu gobe alarama sai mu ci gaba a wasu alaikum rahmatullahi barakatu na fir'auna gaban musa yana zawo yana tunanin me zai ce yaya zai wannan watakila ya fara suna nan ah, abin fada aka faɗi lokacin yaron nan yana jariri watakila ba zai tabbata Allah shi tawar malam alhaji abdurrahman rafin daɗi muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi abubuwan da dama ya saba yi shi ke ba da ainihin gas wanda ake amfani da shi a wajajen ainihin janaratoci da akan yi amfani da su lokacin tafsiri da tarawih da sauransu wannan karon ma ya ci gaba da aikin shi na alkhairi da yake muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi Allah ya yi mishi jagora Allah ya sa mu dace lawal jika dan gidan marigayi iran baba shi ya bada wani karin mai lita dari cewa by eh, Allah ya saka da alheri Alhaji Isa mai shadda ya kawo guda nawa ne kirga mana ku sai Allahu akbar Allahu akbar yayi Alhaji Isa mai shaida ya kawo gangare shaida guda na guda biyar ku sai Allah ya saka mishi alkhair Allah ya rubanya mishi to a nan barayu ne ko na'am sai wata bayar Allah daga dutsen safe locust ta kawo turmi na atamfa mai kyau gangariya Allah ya saka mata da alkhairi ya ta ce wasu bayan Allah sun ji cikirar da aka yi sun yi biyayya amma suna iya kawo waɗanda Allah ya sauƙaƙe musu Allah ya musu sakaya da alkhairi da yadda Allah kuma za su ga Allah ya ba su ikon sayan sabbi insha Allah ta'ala wani bawan Allah shi ma ya kawo wani yadi gashi nan shadda ne ko ya kamata a cire shi yadi ne mai kyau eh, duk wanda ya samu wannan yadin cikin ku ai zai iya dinka shi ah, Allah ya saka mushi da alkhairi ah. Allah ya saka mushi da alkhairi na'am wani bawan Allah ya kawo alkur'ani guda biyu ga wani ya kawo Alkur'ani guda hudu ga wani ya kawo kuda Allah subhanahu wa ta'ala ka saka musu da alkhairi ah, wannan alama ce da take gwada in Allah ya so ya da ranar talata <coughs> ranar talata za a yi kallo kenan insha Allah eh <coughs> ranar talata in Allah ya so za a yi ruwan abin nan kudi da na shaddu ga wani bawan Allah shi ma ya kawo wata shadda sabuwa Allah ya saka musu da alkhairi ok ga wani bawan Allah ya kawo naira dubu kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi to Allah ya samu dace Allah shi taimake mu su waɗannan bayan Allah da suka kawo sadaka da waɗanda suke ta badawa musamman waɗanda suke ainihin ciyar da mutane a lokacin ramadan a masallatai da dama muna roƙon Allah maɗaukaki kai musu sakayya Allah ka rubanya musu kuma Allah ka sa mu dace da duk alkhairan da ake dacewa a cikin wannan wata duk shirin da ke akwai Allah ka raba mu da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. na'am